dan hauja matso mana nan mu ka zauna mu zauna a nan haba da ni da ka ai ɗaya ne ai haba dan auta kai nake gani nake tuna yarinta na lokacin da yake yarinta kai an fafata da mu ba <laughs> Baba dama wallahi ɗazu ina shago ya ya kira na waya waya in baka ni kuma ba ni shine ya turo kuɗi in siya mama waya. ne eh, sunan baban su wannan nawa kai ba da in Allah dan na fita na su ma mintin tsinke za ka sha minti to a wani dan auta dan auta dan auta an baba kana ina so baba Dan baba. Dan auta dawo nan ka zauna mana haba dan auta. kana abu kamar ba jini na ba dukira min yayanka na ji ya ce min wai yau dai dawo shine yake so tabbatar da yau dai dawo na zuwa gona da a tafi tashi yana yin Daga ce da tafi shagamu? Shagamu Amma ba. <laughs> Daga ce da ne da bisha ga muka kira min yayin ku. Daga ce da bisha ga mu abin da ne ce mana kenan. Wallahi. Baba. Abin da yara da ne ce aikata kenan. ce ne da bisha ga mu. <laughs> ka daina kuka wallahi ne na ita shi yaron da daga cire da bisha gabu me yake faruwa ka dubu yaron da daga cire da bisha gabu aka bar shi da bisha gabu cool your mind dad leave him come back na body go tell him hmm. body to a'a ina nufin in ya dawo jikin shi dai gaya sarakan yawa tare tamkar yashi a babban rafi in na ci all i hear is boc mai buga zauna yi can baya da morality play a hau wallahi tallahi wa lillahi wa ka duba yaro abin da nake a waya ya tabbata la ilaha illallah haba haba haba haba ya ne kan baba ke kashe shi kashe shi ba da iska da mu lokacin da muka je kurmi ba mu lalace haka ba Baba, what in do you now? Ina ta dukan shi ban san me bane wai me yake faruwa. Da ka duba dawowa na fa kenan daga shagamu wannan ya zo wani zazzane ne yake tsohon kata kuma ka san me har waya fa na bayar akawun ba waffa a can ya san nawa yake sayarwa ne. Ka dubo yadda ya sa min din ne na kira shi ji wata karuwa ta dauka wa yana bacci tana sa gida da yaran turanci. Baba ba ni bane wallahi ni ban taba shoshalewa ba da ma ka ce ka ga ni na dan tattaba. Eh, eh. Kai din da idan ma ƙarya ne kai iska an haifi yaro a ciki na masu yaji. Kira kira nan mai shi

star kamfani ne fa suke ma turanci ba kawai akan baka da kati ka sana masa duka irin dukan da nemo wani inyamuri 1970 lokacin da muka yi fasa awu ba ba ba wallahi zuwa kurmin ka bayi da wani amfani ka fa je lobanta kuma shagamun nan na ka dan tattaba wallahi tafiya da ni